za mu iya kallon shi ta fuska biyu ko dai jama'a da dama sun dawo rakiyar jam'iyyar da suke mulki suna ganin cewa lokaci yayi da za su shiga bangaren sabuwar eh, jam'iyyar da ta samu nasara a wannan zaɓe da aka yi a zaton kila wannan zai ba su dama ba damar ba da gudunmuwarsu a cikin harkokin siyasar ƙasar ko kuma yana nufin cewa ba a shirye suke su zauna a yi adawa da su kamar yadda jam'iyyar adawa ko jam'iyyun adawa suka daure shekara goma sha shida aka yi da su ba. Eh to sannan akwai maganar da ake ta zargin cewa ba mamaki wannan abu ya jawa Najeriya tsarin yin jam'iyya guda ɗaya wato one party system da ake cewa. Wato ba zai haifar da wannan ba abin da ya sa ko ba zai haifar da wannan ba idan mutum ya kalli tarihin da kuma karɓuwar da jam'iyyar PDP da ta a kama a lokacin casa'in da tara da irin ta goma da ta samu a wannan lokaci da kuma irin abin da ya dinga biyowa baya a alif dubu biyu da uku da bakwai da kuma dubu biyu da goma sha ɗaya duk da kasancewar akwai lokacin da da aka wayi gari biyu bisa uku kusan na majalisar tarayya da ta waki misali majalisar wakilai da je duka jam'iyyar PDP ne gwamnoni kusan kashi biyu bisa uku duk su ne amma bai durkusar da jam'iyyun adawa ba abin da zai kawai haifar ya ta da tsimin jam'iyyun adawa ne idan da ana maganar jam'iyya kamar APP aka koma misali aka yi NPP ko su AD aka yi ACN har ya kai ga haihuwar da aka yanzu misali na jam'iyyar APC wanda kuma ya kai ga samun nasara saboda haka ya danganta ga irin samun kwazo da kuma jurewar da waɗanda suke cikin sabuwar jam'iyyar adawa yanzu ta pdp za su yi hmm. idan dama manufar shine kawai a samu mulki to haka na iya kasancewa amma idan ya zamanto akwai waɗanda suke da burin dama shi ne ana shiga siyasa don ma jama'a hidima ne ba wai don a more ma jam'iyya ba ko kuma tsarin ba to wannan ba zai kai ga nakasewar ko kuma samun nakasu a tsarin adawa a cikin tsari na demokradiyya ba wanda adawa kuma shine ginshiki musamman dai tsarin a ce jam'iyyu a samu jam'iyyu masu hamayya to yana ɗaya daga cikin ginshikin tsari na demokradiyya saboda haka wannan ba yana nufin cewa ba za a samu za a iya kasancewar jam'iyya ɗaya ne a ƙasa ba ni ba ni kallon al'amarin ta haka wala Allah yana nuni ne ga kasancewar waɗanda dama tsari na murɗiyan zaɓe misali yake tabbatar da su a mulki sun fahimci cewa tsarin gudanar da zaɓe a ƙarƙashin wannan shugabanci na Profesa Jega da kuma irin halin da kasa take a yanzu zai yi wahala a ci gaba da samun nasara wajen murdiya tun da ba a yi nasara a na shugaban kasa da na yan majalisun tarayya ba. Mm. Saboda haka kila su sun ga cewa hakan kawai ya maimakon a ci gaba da yaudarar kai gara a miƙa ma boriye kai ya hau. To ni mm. ina kallon abin ta wannan fuska ne. Wala Allah kuma kishin ci gaban jihar ne suke da shi ko wuraren suke da shi sun fahimci cewa a da ba su yi ba jama'ansu adalci ba ko kuma jami'ar da take mulki a wannan lokaci ba ta yi wa jama'a adalci ba kuma da su lokaci yi da za a rufe babin za a rufe wannan shafin na da na wanda yake na rashin adalci na babakere a dukiyar mutane da kuma cin amanar jama'an da ake mulki saboda haka hmm. kila suna gani lokaci yayi kawai da za su fito su ma su bada gudunmuwar su wajen wannan sabon tafiya wala Allah kuma biyan bukatun kansu ne hmm. suke so wannan kuma kaga ba za a iya yin hukunci ba sai an ga yadda tafiyar za ta kasance eh daga karshe akwai masu zargin cewa waɗanda suka bata PDP su ne suke komawa cikin waɗannan jam'i jam'iyyu da ake cewa su ne za su tayar da kasa gaba ba ka ganin za a yi abin da ake cewa misali daga akushi sai a ɗauki abu kawai a canza shi zuwa kwano amma da abin ɗaya ne a ciki yana iya haka amma dama dai babban matsalar da muke fuskanta shi ne yanda tsarin gudanar da zaɓe yake zama to ba ingantacce ba saboda haka idan jam'iyyar da ta samu nasara a yanzu ka bari waɗannan jauro na jam'iyyar PDP misali suka shiga cikin ta suka yi mata illa kaga jama'an kasa tun da dai har yanzu akwai sauran jam'iyyu mm. jama'an kasa suna da dama bayan shekara hudu kuma su zaɓi waɗanda suke ganin za su yi masa abin da yake shine biyan bukatan su mm. in har haka ya faru saboda haka wannan ina ganin a tsarin gudanar da zaɓe tsaftatacce da ake da shi yanzu duk wani dan takara duk wani dan siyasa da yake tunanin cewa kawai mulki zai yi ta kowane hanya ina ganin yanzu dole su yi karatun tana su san cewa jama'a suke da ruwa suke da tsaki suke da dama su zaɓi shugaban takarar da suke so a lokacin wanda duk suka ga yana yana da zarafin ya biya musu bukatun su saboda haka halinka da kyawawan ɗabi'un mutum da kuma gudunmawar da wannan jami'a sabuwa za ta bayar bayar ina ganin za a yi taka muhimmiyar rawa nan gaba wajen irin yadda siyasa za ta kasance shekaru masu zuwa a gaba.